radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Kun kamo rediyo VOH Hausa a cikin shirinsa na rana na yau Lahadi. Muhammad Amin Ibrahim Kiyawa ke muku sallama kuma zai kasance da ku tun daga farkon shirin har zuwa karshe. Gajeren abubuwan da muke ɗauke da su a cikin shirin. Da farko dai za mu kawo muku cikakkun labaran duniya. Daga shi kuwa sai shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa wanda ni Muhammad Amin zan gabatar. da fatan ma sauraya su gyara zama kuma za su ji daɗin shirin sai dai kafin a sauraro annan shirye-shirye bari mu koma gefen haɗa da abdullahi salu katsina domin gabatar da shirin nan na ko kun san ai saurare lafiya. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Lahadi daga ga watan satumban shekara ta 2021 daidai da 27 ga watan muharram na shekara ta 1443 hijira kamariya masu saurari ko kun san cewa shekaru 116 da suka gabata rana irin ta yau wato biyar ga watan satumban shekara ta 1905 aka kulla yarjejeniya ta sulhu a tsakanin japan da kuma rasha wadda ake kira da yarjejeniyar portsmouth kafin haka dai sojojin japan sun kai hari na bazata akan jiragen ruwan yaƙi na ƙasar rasha a ranar 8 ga watan fabrairun shekara ta 1904 a gabar ruwa ta port otto daga nan kuma ta ci gaba da samun nasara akan sojin ƙasar rasha har kai ga sarakunan rasha na lokacin suka buƙaci a yi sulhu a tsakanin su inda a rana irin ta yau ne aka rataba hannu akan yarjejeniyar sulhu tsakanin rasha da japan a cikin yarjejeniyar sulhu ne dai ƙasar rasha ta miƙa koriya ga japan japan ta ci gaba da iko da korea har zuwa karshen yakin duniya na biyu inda jamus da japan da kuma italiya suka sha kashi bayan ne kuma amurka da rasha suka raba korea zuwa korea ta kudu da kuma korea ta arewa amurka ta mamaye korea ta kudu yayin da ita kuma rasha ta mamaye korea ta arewa da ƙarshe masu saurari ko kun san cewa shekaru 39 da suka gabata a rana irin ta yau 'yan kungiyar nan ta mko ko mujahidin khalq a kasar iran suka tada wasu bama-bamai masu karfin gaske a tsakiyar birnin tehran fadin mulkin kasar iran wanda hakan ya sanadiyar mutuwar mutane da dama da kuma jikatar wasu bam ɗin yana da karfi ta yadda aka je ƙarar sa a sassa daban-daban na birnin tehran banda haka kuma sun tada bam ɗin ne a daidai lokacin da mutane suke kai komo a wurin kasantuwar wurin da aka tada bam din wuri ne wanda yake da cunkoso na jama'a wannan tashin bam din da yana a matsayin taimaka ma sojojin kasar iraki ne karkashin shugabancin saddam hussein wanda yake yaki da kasar iran a wancan lokaci lokacin da sojan na saddam suke shan kashi a fagen daga a hannun dakarun kasar iran ƙungiyar mko ta kashe mutane da dama a kasar iran inda ƙungiyar ita kanta ta amince da cewa ta kashe mutane akalla biyar a cikin kasar iran ƙungiyar mko dai tana samun taimako ne kai tsaye daga kasar amurka da kuma wasu daga cikin kasashen turai da wasu daga cikin kasashen larabawa na yankin gabas ta tsakiya masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye-shiryen Sani har sau uku a kowace rana shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti hamsin da uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe agogon najeriya nijar kamaru burkina faso da kuma chadi wato karfe biyar da minti hamsin da uku zuwa shida da minti hamsin na safe agogon gmt da kuma ghana akan mita 19 kilohertz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6 da minti zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To yanzu kuma sai a dakaci cikakkun labarun duniya. Jama'a ma saurare Assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantowa Muhammad Amin Ibrahim farko muhimman kaninsu. su. jam'iyyun siyasa a tunisia sun yi watsi da tsohon bakin 'yan majalisar amurka a rikicin siyasar kasar falasinawa sun buƙaci wacin duniya ta icc ta gaggauta gudanar da bincike kan laifukan yaƙi da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta tafka za a gudanar da taron koli na ƙasashen da ke mamtaka da ƙasar afghanistan a 'yan kwanaki masu zuwa da karshe za ku cewa dan wasan kwallon kafa na kasar belgium lukaku ya ce tura ta kai bango kan nuna wariyar launin fata a filin wasa yanzu kuma ga labarin ɗaya na bin ɗaya jam'iyyun siyasa a tunisia sun yi watsi da tsohon bakin 'yan majalisar amurka a rikicin siyasar kasar jam'iyyar ugtt da wasu jam'iyyu guda masu tasiri a ƙasar tunisia sun yi watsi da bukatar da aka gabatar musu na taunawa da wasu 'yan majalisun amurka da suka kai ziyara kasar kan rikicin siyasar kasar da ya ci yewa, inda suka ce ba su yarda da tsohon bakin wani daga waje ba kan rikicin siyasar cikin gida kakakin jam'iyyar ta ugtt union sami tahari ya faɗi cewa matsalar cikin gidan kasar tunisia kamata ya yi a warware tsakanin 'yan ƙasa don haka jam'iyyar su ba ta karbi goron gayyatar da ofishin jakadancin amurka ya mata ba don tattaunawa kan warware rikicin kasar waɗannan bayanai suna zuwa ne bayan da aka fitar da wani rahoto da ke nuna cewa ɗan majalisar dokokin amurka chris murphy zai jagoranci wata tawaga zuwa ƙasar ta tunusiya domin tattauna kan hanyoyin da za a bi wajen warware rikicin siyasar ƙasar domin kare demokuraɗiyyar ƙasar a cewar su tun bayan da shugaban ƙasar ka'is sa'id ya rusa gwamnati ta da dakatar da masarar kasar na siya ba ta gani aka shiga cikin dabarun siyasa a kasar wanda jam'iyyun adawa suke ganin wannan mataki a matsayin juyin mulki falasɗinawa sun buƙaci kotun duniya ta icc ta gaggauta gudanar da bincike kan laifukan yaƙi da haramtacciyar ƙasar isra'ila da tafka ma'aikatar harkokin waje ta yankin falasɗin ta kira ga babban kotun duniya mai hukunta laifukan yaƙi da ke birnin hague ya gauta gudanar da bincike kan mugan laifukan yaƙi da amtaccen ƙasar isra'ila ta tafka a yankunan falastinawa da ta mamaye da kuma gurfanar da masu laifi a gaban kuliya manta sabo don fuskantar hukunci kan abin da suka aikata har ila yau ta nuna matukar damuwa game da ziyara da ministan kula da harkokin soji na haramtacciyar ƙasar isra'ila benny gans ya kai a yankin jabal sabi inda ya bayyana shi a matsayin tsokana ga yankunan falastinawa da kuma kudancin nablus don haka ta yi kira ga kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya da ya ƙara matsan lamba kan haramtacciyar ƙasar isra'ila ta janye gine-ginen yahuda da ta yi a garin na jabal sabi tare da mayar da yankin ga masu shi a watan maris da ya gabata babbar mai shigar da ƙara ta kotun icc fatu bansuda ta sanar da shirin fara gudanar da bincike kan laifukan yaƙi da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta tafka kan falastina daga lokacin mamaye yankin falasinu a shekara ta 1967 zuwa yau za a gudanar da taron koli na kasashen da ke makwabtaka da afghanistan a kwanaki masu zuwa kasashen da ke makwabtaka da kasar afghanistan sun yanke shawarar gudanar da taron koli ne domin tattaunawa kan gano bakin zaren halin da kasar afghanistan ke ciki bayan da amurka ta kwashe sojinta kwatsam ba shiri inda dakarun kungiyar taliban suka karɓe ragamar mulkin kasar. wannan yana zuwa ne bayan tuntubar juna da aka yi tsakanin ministocin harkokin wajen kasashen rasha china da kuma kasar iran yayin da ministan harkokin wajen kasar iran amir abdullahiyan ke zantawa ta wadda tarho da takwaransa na kasar pakistan sha mahmud quraishi sun cimma matsaya kan shirya taron koli da zai kunshi bangarori daban-daban a 'yan kwanaki masu zuwa sai dai taron kolin zai kunshi wakilan musamman da kuma ministocin harkokin wajen kasashen ne dukkan kasashen sun dora alhakin sabon rikicin da ya barke a kasar afghanistan kan kasar amurka saboda irin rawar da ta taka a kasar na tsawon shekaru ashirin da suka gabata to masu saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran dakarun sojin kasar yaman sun kai harin ramuwar gayya da makamai masu linzami kan kasar saudiya rotanni da suka fito daga kasar yaman sun bayyana cewa dakarun sojin kasar sun kai hari da makami mai linzami da jirgi mara matuki a gabashi da kudancin kasar saudiya matsayin mayar da martani kan hararen da gwamnatin saudiya ke kaiwa kan fararen hula da gine-gine a fadin kasar a wata sanarwa daga hakimin rundunar sojin kasar saudiya brigadier general turki almaliki ya fitar ya yi kirarin cewa dakarun tsaron sanar samaniyar kasar sun yi nasarar ratsawa tare da lalata wasu makamai masu linzami guda uku da kuma jirage marasa matuki guda uku da aka harba a lardin jizan da kuma najran sai dai ya jawo kashe wasu yara guda biyu da kuma lalata gidaje guda goma sha hudu a birnin dammam har ila yau ya kara da cewa rundunar za ta ɗauki tsoron matakai wajen kare kasar da kuma daƙile duk wani hari kan fararen hula a cewarsa dakarun soji na kasar yaman sun ce suna kai hare-hare a cikin kasar saudiya ne don mayar da martani kan yaƙi da kasar saudiya ta da ƙawayenta suka kaddamar a kasar tun a shekara ta 2015 ta da goyon bayan amurka da wasu ƙasashen turai da su taimaka mata da makamai da sauran dabarun yaƙi daga ƙarshe za ku ji cewa ɗan wasan ƙwallon ƙafan nan na ƙasar belgium lukaku ya ce tura ta kai bango kan nuna wariyar launin fata a filin wasa fitaccen ɗan wasan ƙwallon ƙafa na ƙasar belgium romelo lukaku ya yi kira ga hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya fifa ta tarayyar turai da su ɗauki matakan da suka dace na kawo ƙarshen nuna wariyar launin fata da ake yi wa baƙaƙen fata a harkar ƙwallon ƙafa bayan kalaman batanci da wasu suka yi masa jim kaɗan bayan nasarar da suka samu kan ƙasar hungary a wasan neman gurbi a gasar ƙwallon ƙafa cin kofin duniya da suka buga da ake saran gudanarwa a ƙasar qatar ko a kwanakin baya ma an yi wa rahim stalin da george ballingham waƙar nuna wariyar launin fata a lokacin da ƙasar ingila ta nasarar cin ƙwallaye hudu da babu a wasan da suka buga a budapest har ila ya kara da cewa kullum muna magana kan batutuwan da suka shafi nuna wariya an ba ga wannan ma akwai abubuwa dama da suke faruwa game da batun nuna wariyar launin fata a wajen harkokin kwallon kafa don haka ina ganin lokaci yayi da za a ɗauki matakin da zai kawo ƙarshe na wannan matsala da za a gani a ƙasa a cewarsa to masu saurare ƙarshen labaran duniya ke aka saurara daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran To kuma sai shirinmu na ƙarshe wato shirin na kiɗe-kiɗen Iraniyawa da fatan masu wara da kunnuwansu domin jin cikakken shirin da kuma irin waƙar da muke ɗauke da ita a yau a cikin shirin. Ai saurare lafiya. Kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama'a saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saurare da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Shiri ne wanda a cikin sa mai ka muku kiɗe-kiɗe da aka yi a nan ƙasar Iran da mawaƙa fitattu suka yi domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa. Bari in koma gefen haɗa ku da Sharon Naziri a cikin wannan waka da ya tsara mana domin ya rera waƙar da ya tanadar. Da fatan masu saurare sun ci mu kuma za su ji daɗin shirin. Ai saurare lafiya. پیشم داغ تو داغ مملکت و مال من تویی جا و جلال من تویی ملکت و مال من تویی آب زلال من تویی بی تو به سر نمی شود گاه سوی وفا جفا madalla da shaharam naziri a cikin wannan waka da gabata mana da fata masu amfana kuma sun ji daɗin shirin kuma anan ne zan jalin zamun shirin sai a biyo kuma a shirin mu na gaba domin jin mu dauki sabuwar wakar amma kafin nan amma don waɗanda suka tallafa shirin ya kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya kuma na iya ci gaba da biyan shirye-shiryen mu a shafin mu na yanar gizo wato www.tv1.ng تو داد To da haka shirin na mai zo ƙarshe amma da kima da 'yan daƙiƙoƙi ga takaitattun labaru. Jam'iyyun siyasa a Tunusiya sun yi watsi da tsohon bakin 'yan majalisar Amurka a rikicin siyasar ƙasar. Jam'iyyar UGTT da wasu jam'iyyu guda masu tasiri a ƙasar Tunusiya sun yi watsi da buƙatar da aka gabatar musu na taunawa da wasu 'yan majalisun Amurka da suka kai ziyara ƙasar kasar kan rikicin siyasar kasar da ya ci ya cinyewa inda suka ce ba su yarda da tsawon bakin wani daga waje ba kan rikicin siyasar cikin gida kakakin jam'iyyar ta UGTT Union Sami Tahari ya faɗi cewa matsalar cikin gidan ƙasar Tunusiya kamata ya yi a warware tsakanin 'yan ƙasa don haka jam'iyyar su ba ta karbi goron gayyatar da ofishin jakadancin Amurka ya mata ba don tattaunawa kan warware rikicin ƙasar. waɗannan bayanai suna zuwa ne bayan da aka fitar da wani rahoto da ke nuna cewa ɗan majalisar dokokin amurka chris murphy zai jagoranci wata tawaga zuwa ƙasar ta tunusiya domin tattauna kan hanyoyin da za a bi wajen warware rikicin siyasar ƙasar domin kare demokuraɗiyyar ƙasar a cewar su tun bayan da shugaban ƙasar ka'is sa'id ya rusa gwamnati tare da dakatar da masarar ƙasar na sai ba ta gani aka shiga cikin dabarun siyasa a ƙasar wanda jam'iyyun adawa suke ganin wannan mataki a matsayin juyin mulki Falasɗinawa sun buƙaci kotun duniya ta ICC ta gaggauta gudanar da bincike kan laifukan yaƙi da haramtacciyar ƙasar Isra'ila da tafka. Ma'aikatar harkokin waje ta yankin Falasɗin ta kira ga babban kotun duniya mai hukunta laifukan yaƙi da ke birnin Hague ya gaggauta gudanar da bincike kan mugan laifukan yaƙi da haramtacciyar ƙasar Isra'ila ta tafka a yankunan Falasɗinawa da ta mamaye da kuma gurfanar da masu laifi a gaban kuliya manta sabo don fuskantar hukunci kan abin da suka aikata. har ila yau ta nuna matukar damuwa game da zaya da ministan kula da harkokin soji na haramtacciyar kasar isra'ila benny gans ya kai a yankin jabal sabi inda ya bayyana shi a matsayin tsokana ga yankunan falastina da kuma kudancin nablus don haka ta yi kira ga kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya da ya kara matsan lamba kan haramtacciyar kasar isra'ila ta janye gine-ginen yahuda da ta yi a garin na jabal sabi tare da mayar da yankin ga masu shi. a watan maris da ya gabata babbar mai shigar da kara ta kotun icc fatu suda ta sanar da shirin fara gudanar da bincike kan laifukan yaƙi da hamtaccen ƙasar isra'ila ta tafka kan falastina daga lokacin mamaye yankin falastinu a shekara ta 1967 zuwa yau za a gudanar da taron koli na kasashen da ke makwabtaka da afghanistan a kwanaki masu zuwa kasashen da ke makwabtaka da kasar afghanistan sun yanke shawarar gudanar da taron koli ne domin tattaunawa kan gano bakin zaren halin da kasar afghanistan ke ciki bayan da amurka ta kwashe sojinta kwatsam ba shiri inda dakarun kungiyar taliban suka karbe ragamar mulkin kasar masu saurare duka duka ya abin da suka kenan a cikin shirin namu na rana sai allah kai mu an jima da yamma za ku ji mu dauki da su sabbin shirye-shiryen amma kafin nan amma adin waɗanda ko jimurorin su ni da na kan tare ku a cikin shirin nake cewa ku zama lafiya ko muna gayyatar ku zuwa shafi mu na yanar gizo wato www.tv1.ng domin sauraron shirye-shiryen da muke watsawa a yi saurari lafiya a huta lafiya. Thank you.